ga watan zulhijja hijira dubu ɗaya da da da hudu arba'in bakwai wanda kuma ya daidai da goma ga watan yuni miladiya shida. muna makarantar cibiyar sahabai ne da ke tsohuwar kasuwa a cikin birnin sakwato domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na sati-sati da muke gabatarwa bayan mun je hutun babban sallah mun dawo Allah subhanahu wata'ala ya mana jagora ibadan da muka yi ta sallar idi Allah ya karba layya da aka yi Allah shi karba salloli na farillai da nafila da aka yi Allah shi karba waɗanda suka canye nama Allah sa albarka waɗanda ba su canye ba Allah sa a canye laya marigayen mu Allah kai mutu gafara wanda ke cikin ni'ima Allah ka ƙara mutu ni'ima wanda ke cikin damuwa Allah ka yaye musu marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka ba su ikon aikata abin da zai zama alkhairi gare su duniya da lahira yayi mata da yan wa mata ka hin mutahil hutun sallallayya muna karatu ne cikin suratul baqara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 من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين Allah subhanahu wata'ala yana cewa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa wadhkur kurka tuna idan kulna lil mala'ika ko wadhkur kurka ambata wa mutanenka ƙuraishawa da kuma wanda alƙur'ani ya isa zuwa gare su lokacin da muka ce wa mala'iku usjudu li adam tun da an yi jarabawa tsakanin mala'iku da annabi adam alaihi salam annabi adam shi ya ci jarabawan da ubangiji ya sanya na gane sunayen ababen da ubangiji ya halitta yake so a faɗa mai sunayen a lokacin da allah ya faɗa ba mala'iku kenan cewa zai halicci wata halitta wannan halitta ita ce zai saukar da ita a nan ban ƙasa ta zauna ce ta gudanar da al'amura da hukunce-hukunce tsakanin bayi ne mala'iku sai suka koma gefe guda suna kuskusniya suka ce aiko muka daji a wata halitta ta daban ba in yaushe muke nan ai wanda za a aikan nan kashi shi za su kama yi Su fitattun da nan juna su daɗin ɗaya da ɗaya gumi suna shiga boka suna Allah subhanahu wa ta'ala ce to bari na faɗi abin da wuke faɗi mala'iku amma in kuna ganin ku kuka fi cancanta to ga wata jarabawa da zan sanya idan ku ka ci jarabawan shi kenan ta aika kun aje a bankasa in kuma wannan halitta da na halitta ita ta ci jarabawa to ita za aika aka zo aka yi jarabawa sai annabi adam ya ci jarabawa Allah ya ce ai na muku cewa na sa abin da ba ku sani ba shi kenan mala'iku suka jaye jayayen da suke yi Allah ce to tun da kun gane cewa annabi Adam shine ya fi cancanta to usjudu li Adam ga annabi Adam can ya zama alƙibla ku yi su sujada amma kuna masu fuskanta annabi Adam ya zama shine alƙibla saboda daraja annabi Adam da ɗauka daraja annabi Adam alaihi salam mala'iku dukkan su gaba ɗaya fasajadu suka je suka yi sujada kamar yadda muke sujada muna fuskantar tsaba ba tsaba muke bautawa ba wanda bai sani ba sai ce ai wani bakin kyalle ne muke bautawa wani ɗaki ne da aka lullube da bakin kyalle ai wannan ɗaki ne musulmi ke bautawa alhali ba haka bane Allah muke bautawa Allah muke wa rukuku da sujada amma sai Allah ne ke ga wani ɗaki nan mai daraja mai alfarma duk wanda zai ibada ta sallah to ya fuskanci wannan ɗaki saboda haka waɗanda ke gabas ya su fuskanto yamma waɗanda ke yamma kamar ire-irenmu sai mu fuskanci gabas waɗanda ke kudu su fuskanci arewa waɗanda ke arewa su fuskanci kudu ko ina kake a faɗin duniya wannan ɗakin nan dai na ka'aba za ka fuskanta a lokacin sallah ku ma annabi adam a matsayin alƙibla Allah subhanahu wa azaci sai mala'iku suka yi sujada suna masu fuskantar annabi adam alaihi salam a wannan lokacin tare da cewa Allah ne suke bautawa Allah ce illa iblis wace sai iblis shi ya shugaban shaidannu gaba ɗaya sunansa zaune da wasu malamai suka ce azazi idan ka zo rin kinayensa kuma abul hadis shi ne uban aljannu gaba ɗai da ka ce a ji a yi sujada lokacin yana tare da mala'iku ne to tun da an ce a ji a yi sujada sai shi iblis sai ce a'a Allah ne kan ban da ni aba sai kin yi sujada takbar. kuma ya girman kai wani irin girman kai ya yi sai tambayi Allah ya ce wa Allah yanzu da ni da Adamu wa akwai tsofe ma wani Allah zai kame shi ya ce gaba garin fa aka halitta annabi Adamu ɗin da aka busa mai rai ya tashi yanzu ni zan je yi mai sujada kuma ya Allah shin baka san cewa da wuta ka halicce ni shi ko da laka ka halicce shi ba Allah ce don na sani to sai Allah tambaye shi ma mana me ya hane ka kawa annabi Adam sujada a lokacin da na umarce ka sai khalaqta ni min narin wa khalaqtahu min tin dalili kuwa na hishi daraja na hishi daukaka na girbe mai da ta ka halice ni shi ko da laka ta halice shi saboda ka zai yi wa ilai sujada girman kan da iblis yawa Allah kenan a sanadiyar wannan girman kan Allah ke kai cikin aljanna shi kuwa sha wa billahi cewa to tun da Allah ya kai cikin ni'ima ya kai shi cikin wahala saboda annabi adamu to zuriya annabi adamu ko sun sha bane shi ko ya dauɗa mara lalle ne sai ya ɓadda zuriya annabi adamu ya ce ma Allah ai baka sani ba dabaru daban-daban daban-daban zan fito musu da shi da kafisiniya daban-daban yadda ba za su gane cewa ɓatata ba an kaɗa su cikin na ɗin nan suka kaɗa ni saboda adabi adam zan hito musu da gaba gare su hito musu da dabaru daban-daban na da su Ina ɗibi waɗanda na ɗibi waɗanda suka buwaye ne sun koma da baya gare su hito musu da dabaru daban-daban ɗibi waɗanda na ɗiba zuwa nama. waɗanda suka buwaya in koma dama gare su in hito musu da dabaru daban-daban in ɗibi na ɗiba waɗanda suka buwaya in koma hagu gare su in hito musu da dabaru daban-daban da zai in fatar ya ce kuma za ta jidu a sarrafin shakiri ya ce Allah ba za ka samu zuri'ar nan da annabi adam mafi yawancinsu duk ba za su yi maka ɗa'a ko mu sa ido mu gani iyaye mata yaya kuke a yanzu da musulmai da kahirai wasu yawa a duniya kahirai sun lulle ka musulmi a duniya bishar da shaidan nan mu dawo cikin musulmi masu wa Allah ɗa'a na ƙwarai daga cikin musulmi tuwa da yawa ko ko miyagu suka fi yawa abu shakka miyagu na fi yawa da saboda wannan alwashin da shaidan ya fiya cewa lalle shi ko sai ya ga abin da inda ƙarfi na ya ƙare san da ƙarfi na ya ƙare amma haka ba yawanci duk ba za a zamo na ƙware ba saboda haka iyaye mata a daji ku saki 'ya'yanku haka nan sagada duk su aika aikata duk abin da suka ga dama ake yan zamani ne a zamani da surto to a a kyale su in suka yi wayo bari suka yi Ka su yi wayon nan sun kan gare mu ku ta jawowa suna jan ku kuna ja suna jan ku dole ku saka musu kuma da ka ai hattara me an mafita a kai yara makarantun islamiyya inda za a karantar da su ilimi su san kififiyar iblis bayan da za a bi wurin kubce matasisi ne iblis na azkar da za a karantar da su safiya da marece wannan hanya ce dai tarkon da eh, hanyar da za a bi haifar da tarkon iblis shi ne azkar a koma ma Allah sallolin da biyar da muke yi babu dare babu rana to mu kiyaye su da kyau lokutan su mu kiyaye da kyau duk wanda ya kiyaye sallah duk wanda ta kiyaye sallah a to ta tsere mata hijir in ya ki kiyaye sallah Allah subhanahu wa ta'ala zai kiyaye ki ya kare ki kamar yadda kika kiyaye lokutan sallah da kuma baje ku yadda ya kamata sannan ga sallan nafiloli ga sadakoki ga zikirin da kike yi sai Allah ya baki kariya Allah ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu iblis da shi da runduna ce suna fa ganin ku amma ku kuna ganin su ku gani to wanda kake gani ma ya fi karfinka ya kai da shi balle wanda baka gani kuma gashi ya fi karfinka in kake faɗa za ka da sai kwashe hukka. ba ko san ya kwace kawarka ba ko da kaka a hannuwa a kana ya kada ta cikin rami yaya za ka yi ka kuma da gare shi sai ta komawa ga Allah da zaran aka koma ga Allah to Allah nan ne mai kariya daga sharrin shaitan Allah kai mata kariya daga sharrin iblis da rundunar fes? iyaye mata girman kai rawanin siya ba haushi ya ce girman kai shi da ya fita cikin aljanna saboda haka mun yi sassi girman kai menene girman kai ya ka tambaya na bisan alaihi sallar ko da ya tambaya ta na mal kibir kun san abin da ake ce ma girman kai suka yi shiru yace gamtun nan walakanta mutane ka ɗauki kowa ba kowa ba da an wani abu girman kai kenan saboda ake ɗauki kanki cewa daidai suke da kowa ba ke yi kowa ba ina ce ai kashe wacce kaza ya ce a'a ne kan baki ka ba musulma take musulma ne tana sallah tana sallah so da mai nafisa a ce ba ke nika kuɗi ba a ce to kuɗi ba dubara sassarfan kuɗi ba ita kuma ba rashin dubara ta hana mata kuɗi ba Allah ne mai wa ganin dama ta yi yabba saboda kan ya ga dama ya zo ne an cewa garin ya bata kaje kina da mukami kaza kaje to mukami Allah ka bada mukami yanzu ya ga dama sai an ce gare ni ya bata kamar yadda an ce ga wata ya bani shi ke nan ke kuma daga girman kai amma aza ke bisa ga tudu yadda ai ai mu a kaza eh? in ba da mu ba ai ba a kaza kuma ana yi a a ayi mu gani wata ran kina ji kina gani sai a yi ba da zafi ko kuma ba kinan sai a yi saboda aka iyayen mata da yan mata a bar girman kai a bar girman kai idan kowa da kankan da kai cewa ba kowa shike ba yawancin matsalolin da ake fama da su tsakanin kiyoshi to sai a magance wannan matsalolin don kowace ta ɗauka ba wani abu take ba mutum take yadda nake haka abokiyar zama na take bai hita ba ba ta ni ba saboda ta saboda me zan nuna mata tashin kai in nuna mata ni wata tsiya ke ita ba kowa take ba ni zai kawo haka nan yawanci abin da ke kawo sabani ke nan tsakanin abokan zama wata ta cewa ina ta kankan da kanta wai ta je ta gaida wacce ta zo har kofar ɗakin ta ta gaje ta ina an tashi lahiya ina ka ina wa ita nan wai ta isa wallah ba wuce ce daidawa da bai hana tashi da tsawo eh har an wada kin ɗauke ta je gaishe ta ba ce ki durkusa ba durkuso ko mijinki ba ce ki durkusa mai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inda zan umarci wani ya durkusa ma wani yawa wani sujada to da mata aure zan ce ta durkusa ma mijinta sai mai sujada amma a'a durkuso addinin mu bai zo da durkuso ba girmamawa ba sai an durkusa ba da yawa aka durkusa ma waɗanda ake durkusawa alhali ba su da girma cikin zuciyar wannan ne durkusa musu illa saboda dole kawai ya sa an ka durkusa musu saboda aka abar girman kai an tashi da sahe zo kohon wacce ya mun tashi lahiya lahiya lauci ke ne zama ta amsa miki ka zo a gaishe ta ce hmm ko wacce kawai ya ce ni da wacce sai kamar ma da ɗai da ji an gaishe ta ita ko tana ji da kanta uwar gida eh, kuka isuwa tsarin musulunci babu uwar gida ku sani tsarin musulunci babu uwar gida in ke shekarar ɗari gidan miji aka aura wata yau aka kawo da gidan miji duk haƙƙin ku daidai da daidai matsayin ku daidai ga mijin babu wadda ta fi wata daraja ga mijin babu wadda ta fi wata in duk kiki haƙi tabbata kuwa aka arbo da aka kawo su daraja ku guda ba in zai fita ki ba ki ce ke za ki komi da komi ki kira amarya ki ba ta a'a babu tsarin uwar gida yadda zai ba ki haka nan ita ma zai ba ta da hannu yadda ya ba ki da hannunai. ne ko wace gwargwado abin da ya dace a ba ta saboda haka iyaye mata da yan uwa mata a bar girman kai girman kai zai kai mutum ga ko'ina sai ga halaka kamar yadda girman kan nan ya kai sai ɗan ga halaka to duk wanda bai nisanci girman kai ba to ƙarshe ne halaka Allah mana tsari da girman kai da shaidanin ya girman kai mai ƙarshe ne ya kasance Allah ce wa gane manar kafiri dama ya kasance ne cikin ilimin Allah shaidan ɗin kafiri ne musulmi ba Allah ya riga san da wannan cewa in abin in ce yanzu mala'iku su wa eh, annabi Adamu su jada ne tare da shi Iblis to Iblis ba zai ba jada ba kafiri ne Allah ya riga san da wannan kuma da ya ba su umarnin sai kuma ya tsiya iyaye mata duk da cikin 'ya'yanku akwai waɗanda kuka san cewa da na ce wacce yi mini kaza nan da nan taka tashi ta je wata kuwa ce san ko ce ce ta yi ba ta yi wata kuwa in kin ce ta yi sai lokacin da ta ga daman za ta yi ba lokacin da kika so ba idan kun san wannan ga 'ya'yanku to ina ga Allah saboda haka ya san cewa iblis ko an ce ya sujaran bayi zai yi ba dama daga cikin kafirai shi amma duk da haka don a yanke hujja kada ya ce to ai ni Allah baka ce su sujadan ba ina ka ce in ya Allah ni yi zan yi ba sai duk gaba daya ka umarce su cewa duk gaba daya su je su yi su jaran. amma sai shi ke dan kiya a sanadiyar kiya wanda yayi to sai ya tabbata daga cikin kasarin dama kafiri ne amma ya fito ga hili mu da mu san gaibi ba sai muka gane cewa lallai yanzu kafirci ne ya tabbata amma yadda ubangiji ya sani tun azan cewa iblis gajiri ne to mu ma yanzu gashi mun sani Allah ramma sai Allah ke ni wa kulna wa kulna ya adam uskun anta wa zawjuka aljanna bayan an gama wannan takaddama Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ɗibi wani abu na awazar annabi adam awaza ta hagu kuma awaza a awazan da an sama wanda ya fi kowane ƙashin awaza karkata ya ɗibi wani abu daga wannan awazar a'a ya ɗiba to nan kamar san yadda ɗibar ta kasance ba ta wani abu an kai karkarewa an ya hekewa yayi ya yi to nan ka bamu ba saboda haka kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mu labari cewa mace idan za ka yi zaman aure da ita ku ji daɗin zama to ka sani fa da awaza an ka halice ta kuma ƙashin awaza ko wajen san ƙashin awaza ku karkace ƙashin awaza yake ba ni miƙa haka ba saboda ka yi da ƙashin a wazan ne ke karkace ɗan ka ko ƙashin a waza za ka ci sai dai kai tallata kana gurgura har ku gama lafiya ka ɗaya tsokar da abgarai in ya so ka ajiye ƙashin da guda in ko ka ji a annabi a wanzan da ina ai sai na miƙar da ga kai jin ci ni zai faru sai ka ji kan annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku sani fa mata arnan ku haka suke saboda ku lallaka da su a ta haka nan da karkatan nan sata kuna shakatawa arnan ku an kace ayi abu biyar ka zo kai ko an yi biyu ka ce to alhamdulillah sai ka ce wallahi sai an yi duka ni aka ba da umarni a ce kaza in kuwa ka ce a yi duka ɗin nan ka zai kuwa an yi duka kuwa don tana cewa da ban zuwa abinda abin da za ka je kai ka daɗe ba kai abin da za ka yi ba kai kuwa da shekai ya maka fanko ya ce a ah, kan ka faɗi tana faɗi shekai ta ajiye ta faɗi ta ajiye ka shekai ke na zai ta maka hukun don mun ku abu ya faru abar da haka in ka ce a yi abu biyu kai ko an yi guda ka ce to alhamdulillah ba Allah ya yi kokari a yi sauran gudan da ya rage ɗan cikin lallashi za ka ɗan za a zauna lahiya eh, don ita a rike da gida in babu ta babu gida in eh, yanzu ka in ko in babu mata arna gida ba kan gona ba gida kan gona saboda haka mata arme ita an rayuwar gida in tana gida gida yara in babu ta kuma gida ya ce saboda haka dole ne ku kusan matsayinku ku adda gida saboda haka duk wani abin da za a yi ke sai ka faɗa min abin da za yi za a yi ba ni umarni duk da zaka bani me ka so a yi kaga aiki da suka cikawa yanzu in aka ba shi ke ki kokari ki abin da kika iya abin da baki iya ba Allah ya sani ko shi wanda yake ki ya san cewa baki iya ba ne inda ki iya da duk sai a samu zaman lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa in wa in zahabta tuqimuha kasartaha in kace sai ka miƙe a shi a wazan nan to kada ka shi a wazan zaka yi sai wa kasruha da laquha kada ka shi a wazan nan sakin ka kenan da sai ba nuri na sake ki kaza dada lokacin an cikkita ana cikin fushi sai za ta iya sallada in diya biyar gare ku duk da bar maka su ana kwai na goye ta fiye da na goye in ta tausaya ma in ba tausaya ma ga zai har na goye ma ga hinan ta da yadda shin tsayawa za ka yi gida renon diya ko kasuwa za ka ko gona za ka ko makaranta za ka ɗiyar na ya za ka yi da su a dai dukkan suka zuwa makaranta ba ba zai ka ce barin kwashe sun kai su makaranta in jirke can da na taso in ɗauko su mu dawo gida kun ai haka nan ka ɗauko su kun dawo gida da kun dawo gida sai ku dawo yunwa Lokaci za ka aza kanwa abinci da dafa yawace sannan ni za ka dafa a za ka yi ka dafa duk da hasken wuta wani namiji bai iya ba ko ga kan kuka kuwa yaran zo fita maka kuwa hankalin ka ya tashi wancan na wurin tutu wancan na wurin kaza ta anan da ya ce to wallahi zama gade ba ta yi wallahi wancan dole sai ta dawo da kanka za ka faɗa maka kanka shi ke nan kai na ka taya da kanka ka zo kuma kana dundowa don Allah dai ka dawo ga ɗiyanki don Allah dai ka dawo don Allah dai ka dawo to saboda ka dole ne sai an sa haƙuri dangane da zaman aure ku mata aure ku yi haƙuri su kuma mazajen ku su ma su yi haƙuri an haƙuri biyu suka haɗu shi ke nan sai a samu zaman lafiya Allah subhanahu wa ta'ala halitta Hawwa'u lokacin Adam yana kai yana kwana ko ya falka sai ga mace kusa gare ya tambaya kyawa ta ce ne hawa’u. me kawo kinan ta ce matar ka Allah ya halitta ni ne don mu zama aure da kai in sanya maka natsuwa kai ma ka sanya mini natsuwa to shi nan da nan annabi adam da hawa'u suka zamo miji da mata daga nan suka fara rayuwa aure saboda haka mace ba ta jin daɗin rayuwa matuƙar tana da lahiya sai fanta da miji don daga jikin namiji aka ɗiba aka halice ka shi kuwa namiji matuƙa yana lahiya zai jin daɗin rayuwa sun yana daga mata don ita matan nan macen nan wani abu ne na jiki ne aka ɗiba aka halice ta saboda aka koyo ce tare su masu rabuwa inda ya ji an ce ku rabu da ne don Allah ne dai kai babban mayan armin ma to bai da lahiya ko rashin lahiyar jiki ko rashin lahiyar kwakwalwa matuƙa na da lahiyar jiki yana da lahiyar kwakwalwa kuma ya isa armin nan a ina ai babu zaman lahiyar sai ya armin kuna ganin matasa babu ji babu gani aika kasuwa kaza aika kasuwa kaza aika kasuwa kaza ai kaji kaza ai wuri kaza ai wuri kaza duk dai bid'a dai bid'a dai ni fi wani lahaji na ne a zafin nika in kammala kada na kaza za a yi aibin sadaki da sadaki ga anan dai amma ko kuna nan cikin inuwa maza suna ta suna ta wahala saboda ku da gama wannan wahala kuma ya to armai kuma da kake ajiye don zuciya zai ta natsu hankali ne ya kwanta duk inda yake ya san cewa a yanzu dai gida babu matsala in ya taho ba sai ya laba inda mai shayi a mai indomin da mila na ba amma kuma duk da haka kuma sai wasu wasu ku su ta sassan mazaje su hankali Allah ku zan kwantar da hankulan mazajen ku ku sani cewa rayuwan nan fa ba ki fa iya rayuwa sai kina tare da miji matukar kina da lahiya kwakwalwa da jiki in kuwa kina rayuwa haka nan to rayuwar dole ta abu yadda za amma kuma sai Allah ya ta kira kullum abu dare babu rana sai ta kira Allah Allah halar mance da jini eh? wacce ka ba ta miji wacce ta ma ka ba ta miji kuma duk na fito na rige su duk fitowa amma kuma ni ga linan ya Allah kakka da ni ya da ya ba kuma wata don kuma duk inda kai ta kuma zai ta sabu miji hankali da saboda haka ai yi ƙoƙari don Allah natsu daga cikin hikimomin aure shine ne samun natsuwa kamar da hawa ta faɗi ni in samar ma natsuwa kai ma ta samar min natsuwa hankalin namiji kwance cike idan yana da mata yana makaranta zai karatu cikin kwanciyar hankali Allah zane da shi cikin kwanciyar hankali amma mai da mata fa ya karanta sadara guda ya tunanin in na koma gida wani abinci magance wai ni zan sai in ci an kuma arnai ka bi ɗaku ba wadda gina cikin karatun nan sunan matan ma da ka bi zai kama kira don babu nasuwa to akwai hikimomi kwada a cikin aure a samu ya'ya a haifa a sanadiyar aure ne mutane ba su katsewa a duniya a aure ba a katsewa kullum ta hayayyafa ake yi sannan kuma ba a yi ma musulunci saboda hayayyafa don babu addinin da al'umman wannan addini ke yawan haihuwa a wa musulmi duk duniya baki daya shi ne sa najeriya ko kahiran najeriya sun kiya ba su yi mana duk garin da ba a kore mutanen garin ba biya da aka kashe mutanen garin in ka shiga za ka yi tsammanin ko sun ba a kashe ba cikin garin sai dai yanzu jan sun bar garin ne amma matuƙar garin na nan an ce baka aika shi kashe cikin garin sai ka yi mamaki saboda yawan mutane da za ka isko cikin garin saboda ni don hayayyafa kamar bari ɗaya ce yana ta hayayyafa yadda ma yawancin matan ba so a yi mata kishiya kenan inda duk kowace na yadda a yi mata kishiya kowane namiji ya armi hudu hudu hudu hudu hudu hudu hudu ai da zan sakwato ta baki duk da haka in ba yanzu ne ba duk wasu ƙauyukan sakwato amma da sun dawo sun zama ne shi yoyi cikin sakwato kuma da aka waɗansu waɗanda ke son ƙarin mata ku kwantar da hankali ku don Allah ku bar su ƙarin mata cikin kwanciyar hankali sai ku roƙi Allah ya ba ku zaman lafiya eh daga cikin hikimomin aure kare al'umma daga miyagun shuhutoci wani na da mata wacce na da ni. saboda ka babu fasikanci ta hanyar fasikanci da za a ɗauko wasu miyagun shurutoci to har marmari sun kawo da ɗannan fasikancin shi ne sa duk inda al'umman musulmi suke zaune za ku isko fasikanci na da matukar karanci kwarai bisa ga inda ba al'umman musulmi ba sa'annan mutum zai zama mai daraja duk kina da aure to kina da daraja duk inda kika shiga amma wanda ba ta da aure ne hana ta auren a ba ta tashi ba ba ta ba na ce o tau inda ba ta isa armin na ba amma ta isa armin ɗannin ta duk an wanke su a ita ba ta dace armin ba to duk abin da za a kwahi zabatun ta za a ba a gayyata dai a gayyato shi ɗannin ke in so za a arba ke girme musu ba su gayyata shi su ko mata armen su za su gayyata ba su gayyato ki don mamace armen kike ba namiji haka nan da ya aure garin kai ta karu a ce ku je ki dan wani amma san da yana ɗakin samariwa haka aika mai goron gayyata aka aika mai goron gayyata ɗaya da gidan ba magidanci ba ne bale sannan tun magidanci to zai koma ya zan wanda ya san ciwon kai ne in je in ya je wurin da abin da ya samu bai bar talar da shi zai tanadi wasu ma waɗanda ke shaye-shaye waɗanda ba su yi nisa ga shaye-shayen ba iyayen sai su ce maza a armar da wani da an armar da shi an ɗan ba shi sana'a to shi kenan daga wannan lokaci maganar shaye shaye ba ta ko su ba ya san ya zo gida zai ba da ce wani to abin da ya samu zai ɗauka je sai shaye shayi. a'a sai dai zai ba tuwa gida aiki ba wani shi kenan an magance wannan baktalar da ya tashi to har na da muhimmanci kwarai da gaske ba zai lissafuwa darasi ne da za a yi awa guda ana magana akan muhimmancin armi Allah bada wa ta'ala ya ba mu zaman lafiya tsakanin mu da matan armin mu wa kulna Allah ce sai muka ce ba nabi Adam uskun ta wa zawjuka jannata da kai da matanka Hawwa'u to ga aljanna san ku je ku zauna ci kala Allah zauna da su cikin aljanna to shi ce dan Allah ya kore shi daga cikin aljanna samuji mu ji irin hasarar da ya jawo ba annabi adam da shi da hawa wa kula min ha ragadan haiku ci Allah ce duk abin da kuka gani cikin aljanna mun ba ku dama in 'ya'yan itace ne in ganyen itace ne in menene duk gaba ɗaya kuɗi ba ku ci duk inda kuka ga dama gabas yamma kudu arewa ko ina wala taqraba hadhihi shajara Allah ce ga wata itaciya guda da na keɓe muku kar ku saki wannan itaciyar balle ku ba ku ci wasu malamai suka ce alkama wasu malamai suka ce itacen ɓaure wasu malamai suka ce itacen da eh, binan da eh, inabi Allah dai bai ambaci kowace itaciya ba ya dai ce musu ga wata itaciya na kuma sun san wannan itaciyar sun gane annabi ce to ban da wannan itaciyar yau abin da ku ga dama ku ba ku ci to ina da cikin dubu an ce ku tafi guda to sai wannan abin bai zama masifa gare su idan kuka yadda kuka kusaci wannan itaciyar kuka ɗiba kuka ci fatakuna min azzalimi to za ku zama daga cikin azzalumai waɗanda suka zalunci kanansu ba ni Allah kuka zalunta ba saboda ku kai hattara ana rama mai faru فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال كيف أذلهم الشيطان عنها sai shaitan ya duk dabarar da ya yi ya talalabar da su ya da su min an ha daga cikin aljannan da Allah ya zaunar da su Allah ce fadallahu ma bi guru shedan ya suka yi talala suka hito daga cikin aljannan bi guru saboda ruɗin da yazo zo ya yi ta musu ya zo ya ruɗe ya jawo su da sannu sannu sannu sannu sannu sai ya kai su ga itaciyar nan da aka ce kafin shi sai da ya ga lalle sun ɗimi tashiyar nan sun ci kun sa abin da ya ce mutu ya ce annabi adam ya ce yi eh, wacce ya tashi ya ce allah ya kaskaci ya ce za a tashiyar can ya ce to bari hada maka wani asirin da baka sani ba ka san dai na tsohe ma wanda biyar yadda ya kwana ko ya riga ka tashi annabi adam yace haka ne yace to ba abin da yasa Allah hana ku cin itaciyar nan sai daya abu biyu ko dai don ka ku mutu in kuka ci itaciyar nan ba mutuwa za ku ba sannan idan kuka ci nan cikin ni'imar gada kuke aljanna to ba za ku gushe ba kuna nan cikin ni'imar nan jaram to Allah zai kun ku dawwama cikin ni'imarsa shi yasa ya ce kakku shi itafiyan nan ko kuma son ya kai nan zuwa gaba ku mutu zai son ku dawwama raye shi yasa ya ce kakku shi itafiyan nan saboda haka in kuna son ku dawwama ku ta shakatawa da kai da matarka sannan kuma cikin wa ni'ima ku je ku ci itaciyar nan ni kan nasiha ka ne musu kenan to suka ta tunani dai suka ta tunani haddai wata ran sai suka mance da cewa Allah ya hana su cin wannan itaciya sai suka je suka ɗiba suka ci suna ɗiba kenan suna ci a da annabi adam bai ganin al'auran mata ita ma ba ta ganin al'aura ce ko da suka ci itaciyar daga al'aurorin sun bayyana Allah ya sa shamaki ita ba ta ganin al'aura ta shi bai ganin al'aurarta to sai Allah ɗaya da wannan shamakin Allah ya faɗa fiƙa ya fi fana alaihi ma min waraƙin janna sai wanda ta sheka da gudu ta ce ta ɗebi ganyen aljanna ta kafa ga gabanta shi nabi adam sheka sai ya ɗebo ganye ya kafa gaba ne ya kafa gaba ne suna kokarin da ruhi ya za su ruhi a wuri sharri ce ɗanke ina yake wannan lokacin ko ƙasa ko ya kace musu ya kai su ya baro haka Allah ke falon ma za ka shagarata gada filahu ma sau a tuhuma da cin ‘ya'yan itacen nan sai ga al'aurar su ta bayyana faɗar da kayan su kana rahima min warafin janna suna ɗebo ganyaye suna liƙawa ga al'aurar su don su lullube al'aurar su sai Allah ya kire annabi Adam ya ce alama na kuma an tilkuma shagar wa kullakuma inna shaitan lakuma aduwwun mubin ke ba hana kuke itaciyar nan ba ko ba na ce muku ce ɗan babban maƙiyi ne gare ku ba me za su ce? da suka yi kwatashen ku daɗa daga nan bai adam alayhi salam duk suka yi da na sani da cin waɗannan itaciyar da suka yi suka ce rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin suka ce ya Allah zalamna anfusana mun zalunci kanunmu da ce na itaciyar da kace kan muci wa in lam lana ya Allah idan baka gafarta mana ba kuma idan baka yi mana rahama ba to za mu zama daga cikin ne masu khasara Allah subhanahu wa ta'ala ya tubansu ne Allah subhanahu wataala yace wa qulna wa fa akhrajahuma mimma na fihi da ya sa suka ji itaciyar a da su cikin aljanna Allah subhanahu ya yace to naji na karbi tubanku amma ga wani wurin zama ya zan canza muku wa kulna Allah ce ihbitu ku sauka daga cikin aljannan zuwa ƙasa dama ne manufar ubangiji ke nan da halitta annabi adam ɗin ba ya halitta ki ne zai zauna cikin aljanna ba dama da nufin cewa zai halitta ki ne ya zaunar da shi a wannan ƙasan da muke zaune zai zai ta hukunci tsakanin bayi ne saboda aka zama aljanna da ya zama na wuccin gadi ne na jiran lokacin da Allah zai ba shi umarni cewa to ya sauko ƙasa zuwa ga wannan aiki da ya tashi ya ce amma ka sani ba dukkan libarin adu wasu daga cikinku za su zama maƙiya ga wasu saboda zalunta junan da za a yi ta yi wacce ta zalunci wacce saboda haka wacce da aka zaluntar nan ba ta ƙaunar wadda ta zalunce ta wacce ta ci amanar wacce wacce ta wa kaza wacce kaza ta waye gari ana gaba da juna Allah ce haka nan zai kasance idan kuka zo a ban ƙasa kuma haka nan ne muke Allah ce walakun fil ardi mustaqar kuna da wurin zama a ban ƙasa inda za ku ta ƙasa ku ta gine-gine ku ta noma ku ta kasuwanci ga hannun dai ku ta hada-hada na kai kawo wa mata'an da kuma wurin jin daɗi amma mutum bai son mutuwa ma jin daɗin ya kai mai koli ya san mutuwa bai san ma ɗauko labarin mutuwa da ana cikin jin daɗi aka ɗauko labarin don Allah kai kowa da kai mana shiru kuna cikin labarin jin daɗi kana ɗauko mana mutuwa kuma kina son aljanna fa kuma ya safan ba mutum nan ba ba a shiga aljanna fa amma duk da haka dai bai so a ɗauko mai labarin mutuwa don me duniya wurin shakatawa da wurin holewa shakatawa da ake duniya ta bambanta da shakatawan lahira zai bambancin su don da azalumi da kafiri da fasiki da fajiri duk gaba da suna jin daɗi a duniya jin daɗin ma da za ku ji mumini ma jin daɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir duniya kurkuku ce ga mumini kuma aljanna ce ga kafir saboda haka wanda an mugu duk kullun ya hajjin daɗin duniya da a ce a je lahira ya yi so a dagwama duniya amma kuma ba a dagwama da saboda haka Allah ya ce wa mata'an kuma wuri ne na jin daɗi a nan duniya ilahin har zuwa lokacin cikin ajalinku kowa zai zo duniya kashin ya zo duniya Allah ɗiban mai ajali tun yana cikin mahaifan uwa aikin da zai aikata arzikin da zai yi abinda eh, ɗan aljanna ne ko dan wuta ne sannan kuma da yawan ajali ne Allah subhanahu ta'ala ya sa mala'iku sun rubuta ba mai ƙetare ajali ne ba mai mutuwa kuma kafin ajali ne la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun haka Allah ke ba mai mutuwa kafin ajali ne ba kuma mai fetar ajali ne mayin duniya duk gaba ɗaya su taru Gaba da makuru makuru da arewa a dai halaka wacce a wacce nan ba ta mutuwa tseren da ajalin ta ya kai da Allah ya rubuta kuma daidai lokacin in yaso so mayun na su zamo sanadi amma dai ba wato kashe ta tun lokacin mutuwar ta bai ba iyaye mata san da wannan saboda haka bawo babu maye ma akwai mayu maza akwai mayu mata akwai manya akwai yara da makamantarsu amma duk gaba ɗaya abinda suke yi zai wuce abinda Allah ya rubuta saboda haka wahal da kansu ɗaya suke yi da kuma jawo kansu bala'i a dauko binne da dai a halibin mutum sai a ce wane ya mutu amma shi ko wane yana can kwanci asibiti sai ya jinya ya tashi ba ajali ne zai yi ba shi wannan da ya mutu ajali ne ya yi ko da ba a halbe shi da bindigan nan ba daidai wannan lokaci shi na faduwa shi mutu sau na mutum ka shiga wurin kwana sai an kare kofo a ɗauko shi ajali ya riga ya cika to sai sa Allah ke mata ilahi ku ji daɗi a nan duniya ilahi nan zuwa lokacin cikin ajalin ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari cewa ran annabi Adam da ran annabi Nuba eh, annabi Musa sun haɗe sai annabi Musa ce ma annabi Adam kai Adamu kai ne wanda Allah halitta da hannu ne ɗaya uban halittu duk gaba ɗaya Allah ya zaunar da kai aljanna cikin ni'ima amma kai sanadiyyar Allah ya fishe mu duka cikin aljanna ya zu duk cikin aljanna mutu kai sanadiyyar ya fishe mu cikin aljanna ya kama a ban kasa da muka zauna muka wahala annabi adam da ya shiru yana kallon annabi musa na saurari ne barkin ya gama annabi adam ya ce ma annabi musa kai annabi musa ba kai ne allah rubuta maka littafin a taura da hannu ne ba ya ce an yi haka ya ce to cikin a tauran da ya rubuta maka ai ya rubuta maka cewa itaciyan nan da ya hana ni ci sai na ci wannan itaciyar kuma da shekara ɗari biyar kafin ya halitta ne Allah ya rubuta wannan alkawarin ya ajiye yana cikin lahul mafuz shekara ɗari biyar kami halitta adamu Allah ya rubuta zan halitta annabi adamu kuma zan hana shi cin itaciya kaza amma a sanadiyar kaza zai ci itaciyar nan ba bisa ganganci don yana saba ma umarninmu ba ke sa Allah ce wala kada hidna ila adam min qablu fa nasiya mun yi wa alƙawari da annabi adam cewa kada ki itaciya kaza amma kuma kai sai ya mance sai ta yi itaciya saboda haka ba ganganci annabi adam ya ce itacen ba cikin mantuwa yace to ya muta za ka karanta wannan cikin attaura ka san da haka kuma yau ka zo kana zargi na da cewa ni ne sadaki hitowar ku aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam da ke ba da labari ya ce sai annabi adamu ya zargi annabi musa ya kada samun ko uffan ya ce tunda yana da ilimi amma ya take ilimin gashi ya zo yana zargi annabi Adamu. saboda haka iyaye mata annabi Adamu alaihi salam ba ma don ya zauna a wannan kasar Allah ya halice shi ba don ya zauna a aljanna ba ajiye ta aka don nan lokaci kamar yadda ake ajiye ɗa cikin mahaifa tun daga tsakon uba a ɗauke shi daga tsakon uba a kawo cikin mahaifa a zo nan ne za a rene shi ya kai lokacin haihuwa an haihuwa shi manufa dai shi ne ya zo ya zauna a ban ƙasa ba zauna cikin mahaifin uwa ce ba to haka ma shi ma annabi adam ba zai zo na aljanna ka halice shi ba don ya zo ya zauna a bankasa ya zama alkali mai zartar da hukunci-hukunci kuma haka nan ne ya kasance a sanadiyya sai ya zo ga muna a bankasa har zuwa ne har zuwa lokacin cikin ajalinmu amma da shekaru masu yawa nan gaba bayan zuba insha Allah wannan za mu dasa aya saboda lokaci abinda makaranta daidai Allah ba mu ladar da ke ciki kuskuren da ya faru a bayanin da ne kuma Allah subhanahu ta'ala ya fi mini ke yayi cikin zukatan ta saurare wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah ya saka wannan da mai tambaya ta farko take cewa assalamu alaikum alaikum don Allah gaskiya ne cewa idan aka haifi yaro ya kai shekara ɗaya da wata tara ba a yaye shi ba a ganin ne ya sa haramun to shekarun yayi da Allah su wata ala ya ambata shekaru biyu cikin shekara biyu cikin wata arba'in da hudu wata goma sha biyu shekara guda eh, wata sha biyu shekara guda wata goma sha biyu kuma shekara guda sun zama wata ishirin da hudu shekara guda kenan sai sun cika wannan shekarun ne idan ba a yaye su ba to wannan yadda malamai suka ce yaron wauta zai idan yana shan nono wuce wannan shekaru bauta zai yi amma kuma ana da damar yaye shi tun daga shekara ɗaya da wata shida amma tare da yardan uwa da yardan uba uwa ta yarda a yaye shi wannan lokacin uba ma ya yarda ba bisa ga tilas uwa ko ba ta yarda ba dole ta yaye shi ba a'a shi kuma uba ba wa a tilas ta uba dole a yaye wannan dan ba a'a sun shawara tsakaninsu amma in yi shekara biyu to wannan ba magana shawara Allah ya samu dace da alkhairi sai wannan yasa kuma ta yi kusa wani tashi a ban halin mijinta ya yi ta da gidan shekara ɗaya da farin shi kuma har yanzu bai zama ba shi da take da kuma malami ya mai addu'a Allah da ke sarki da rushe shi ko iyali to duk da yake Allah sa yana cikin koshin lafiya kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya bai ta gida lafiya cikin iyali nai da duk waɗanda suka bace ba su gida da waɗanda aka kame suna hannun ɓarayi Allah ya kuma da su baki ɗaya. Har uwa ba a duka ba. Uwa ba ta yi darajar miji ga mata aure ba. Idan mahaifiyarki na da bukata ki zo ki mata wani aiki sai dai ta rusu mijinki. in ya ba da dama in bai ba da dama ba to ba za ki je ba umarnin Allah ke nan saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce inda zai umurci wani ya duka ma wani ya gurfana ma wani ya wa wani sujada to sai dai a ce matan aure ta wa mijinta amma musulunci bai yarda da wannan ba dukawa ba girmamawa ba ce al'ada ce musan da wannan dukawa ba girmamawa ba ce al'ada ce saboda haka idan ya kasance akwai matsala ya ce in ba ɗan tsugunna wannan kika ci daga ta ba kuna bala'i da ita to ɗan tsugunnan ɗan kokin san babu bala'i ai ta fahimci sunna ko saboda haka shi ke nan amma in zai zamo sanadi har ta ce ta ɗebe mika albarka ko da wasu suna kaiwa a ce a ɗebe mata albarka jawo wannan iyaka ki zaune da ke zo ɗai ki koma zaune ma kahin ki da ita eh zama ki ba dukawa ki ba ba gurfanawa ba eh ki kenan Allah ta mu dace da alkhairi اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب يا الله كرفع من اسيري الله كرفع من اسيري Allah ka biya mana bukatocinmu manyansu da su, na nesa da na kusa wayanda muka sani da wadda ba mu na boye da na bayyane ya rabbal alamin ya Allah wannan lokaci da muke cikin na damana Allah ka ba mu damana mai albarka Allah ka ba mu damana mai albarka manomanmu Allah ka ba su sukunin yin noma Allah ka ba su sukunin yin noma inda barayi ke damun su ba su ba su damar yin noma Allah ke muna maganin su Allah ke muna maganin su Allah ke muna maganin su ya rabbal alamin ya Allah muna roƙonka shugabanninmu da Allah ya danka ma kiyaye haƙoƙinmu da kuma ba mu tsaro waɗanda ke yi Allah ka kama musu waɗanda kuma ba su yi Allah subhanahu wa ta'ala ka cusa musu eh, muhimmancin yin haka nan. waɗanda kuma suka ba su yi da gangan duk abin da zai faru ya faru to Allah ka canza mana waɗannan shugabanni ka kawo mana shugabanni masu tausayi mu Allah kawo mana shugabanni masu tausayi mu ya rabbal alamin سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين